الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مرسى البركة وسجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم راناتي تعشرين لأكو قوة رمضان البركة كان صار مدتب في وساتي الآن إن وطن يتكي ko kuma ce ko kuma ka ce sauran kwana shida kacal wato kafin ramadan da zama ya cika Allah mu ci ƙarar roƙo ka yadda da mu ka samun dace da wannan ibada ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda ke samun rabo mara iyaka a wannan lokaci da ma abin da ya wuce ya Allah ka shafi kurakuran mu na baya ka hana mana wasu fada wasu ayyuka na sabo inda muka fada Allah kai mana afwa a fili da koyar mu alamin Allah muna tawassuli da irin wannan lokaci ka saukar da alkhairi da albarka da rama ga al'ummar annabi sallallahu a ƙara yada musulunci a ban ƙasa gaba ɗaya da ke mutu sunna ta tabbatar da karatun sunna ya rabu da ina tambayoyi

to wannan tambaya jiya mun ce a jinkirtar da ita zuwa yau to kuma ga yau Allah ta'ala ya kaddara ta yi shi wannan tsari na a bada shinkafa misali kaddara dubu talatin ne amma ba za ka biya take ba sai karshen wata ce tun da yake haka ne ka biya naira dubu arba'in wasu na kallon wannan akwai nau'i ne da zai shigo ta wace fuska kamar akwai nasiya to amma ka lura ayyabin da ke akwai wato aiki ciniki a kai inda wasu ka ce a wannan yau ba ta shigo wake Da za ka ce rance mai tsurarsa ba zai bida sun so su kalle shi ne a matsayin albai a tufil bai a tai kamar ciniki biyu ne amma da kayan ciniki daya wato kayan ciniki daya kai masa farashi biyu in yanzu nan ne to ka biya kaza in an samu jinkiri to shi kenan ka biya kaza wannan shi ne cinikin abu ɗaya cikin biyu wannan magota ko sun kasu wasu na ganin ya halatta ba za ka ce gudun inda yanzu nan ne to ka biya kaza inda jinkiri to kaza sai ka ce kayan kaza to shi kenan wannan babu laifi ba zai ɗauki wato sifar ba kai tsaye ba a ɗai lokacin yau kuna ganin kai muna shakan wari da cikin wannan a bashi kawai don a zauna lafiya to ni fahimta ta ce a bashi inda ta. amma idan larura ta fafaro ka ta yadda za yadda za ta da haka za ka yi ka tsaya to shi kenan muna fata Allah ya maka afuwa amma ka ke yi kana yin kafa kafa kuma dole ne tsarin yarin da kallon mai musulunci yanzu misali kamar mu kano ko ba komai ai muna aiwatar da dokokin shari'ar musulunci akalla ko da a faɗan da muka yi kawai ko da a kulaci ko da a ƙaddamarwa to ya kamata ake ganin alamomin aiwatar da addinin nan ƙananan hukumomi in za ku wani kusa ta tsaya ta sai mun ta hukuncin allah kafin mu fara yi yawanci ba mai yin wannan lahallari kuma ya ce wani hillu lahu an ya fi'in lam hatta ya da kuma lafiya والله تعالى أعلم وحكم من بعد وعليكم السلام كيف kai منك a ita ta sallar ta hajji da aina fila ita kuma na fila yawanci an fito ma aita gida da su ne karka manta wannan fara magana wani lokaci ne na musamman yanayi na musamman alkhairai na musamman gara ɓato shi na musamman da babban abokin gaban ka abokin gabana abokin gaban ka gaba ɗaya shedan da zai taɓa so ka ta da wani rabu haka zai iya iyawar shi ya sa ma kasala an ce wai a shebanu zidu insa shedan shi ne mayan karfan mutum in kai kaɗai ne zai sama kasala kuma ka ne yana ba da mutu alkhairi ka fito da cikin dama amma idan kana da dama kana da wani tsari naka na misali kyauta ta ƙwa'anin gwagwarmiyar kai kaɗai kai to ta yi da ya fi aiki jagoran da kuma rashin fito zai haifar da matsala to shi ba a so tsaya ya fito sai in yana da wakilci a wakilci shi a yi to shi kan magana ta saboda kan ina ba da shawara a fito kai na zuwa su yan uwa sun yi wani shiri irin ta hanyar zoom daga ainihin ƙasar norway a yawa sai suke tambaya irin wannan tambaya ɗaru ɗaru cewa malam mu da muke zaune a yawa kuma nan mu fito mu yi abin da cikin masallaci ko mu da iyalanmu ɗaya kuma yake cewa in zan yi sallar nan a gidana mata ta ta ta, ni ma ta ƴaƴana da wanne ne ɗaya kuma ta ce yanzu ni ma aika ce in ce in yi sallah har kusan alfijir in na je gun aiki ina zan iya tsayawa da ƙafa ka yi wata duniya kuma to ma'ana dai wannan lokaci na ce wa Allah kina neman lafiya kina da gaske duniya a cikin ɗan wannan kuma nake da su in za ku yi a gida kaka yi kaɗai ku haɗu kai da mata ku ka ja sallah din in kuna da ɗa wanda ya san ƙo'ani mai jan kuma shi amma generally a fito a yi sai na umar kaga ya sa wasu suka yi a shi wa fito a yi na fata gane ko amma ka fito abu ne muhimmin da ke a yi da kai musamman in ka san kana da matsalar ka fara da yiwuwar zabari da shekaru da mutum not in kana da garanti da tabbatar malik da take ina aida sai zai ta alkhairi sai in waɗannan dalilin na ambata idan sun hau kan Allah ya sa an gane ba da kyau idan tambaya ta ta karshe ko ma ta karshen ba ta kusa ba wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh الشعراء يستجدون فتكون هو القرآن mawaka waɗanda suke sa wato kayan gwangwacewa waka da sauti da mata ke gyara wajen dukkan su yi. ai da Allah ta'ala ce mawaka bata ta tuke bin saboda sun sun bace ne aikin bin ana bin shi dan bin shi mawaka ce ne amma ku lura waka fa da daban waƙe kuma daban akwai waƙe akwai waka ko da wuce ba ban ba yanzu misali ka ɗauki akwai mawakin da astagfirullah ya riga ya rasu muna faɗa kawai don jan hankali ɓanna abin ne faɗa muna roƙo Allah ya ce cewa ya sha ruwa ba laifi ba ai kun san an yi wannan waka a ƙasar Hausa kuma kai ka san mafi wata ya kun san ko akwai mai fahimtar ruwa a wannan jikin ya za ka zo ka wannan magana ruwa ba laifi kun giya kake ne to Allah ya ce abin mamaki kuma shi waka na tsaya ga annabi muhammad wani yawon ya hana giya kai kuma kake shi ka ga contradiction ku kuma abin mamaki duk gwamnatocin kasan nan ba su hana sa waka na arewa ko sun hana ba su hana amma da yi waka ya taɓa sarkin musawa an hana fara daga ba don neman kun sun hana ana sawa an taɓa kullum ka taɓa sun ba a taɓa Allah ba fi magana da sauki ba daga cikin muskilan a sha ruwa ba laifi ba ne kuna ji yana faɗa ba ce, kai karka taɓa Allah amma an taɓa sarki tare da shi wannan ba su saboda kare musulunci amma waye cancanta a mutunta ka'idar to shi ne ɗan nasir ke faɗa cikin daliya ya ce haribin idama sai mahaffan jakuku Wa'iza idza yusamu ila uku lam yahruji ta sai ka ga mutum yana kumban baki in an taba darda shi a taba ubangiji su ka bincike kawai ta ga zan mawaka ce duk wannan waƙin kun suna nan da yawa marasa kyau wani ba shi aron matan shi gobe da samun ɗau jariri an yi wani waka ta jayirci a ƙasa Ba wadda sun mutu ba, Allah ya ji ƙarfi to waɗanda suke waƙar batattu ne ko ka ce sun kama hanyar bata masu yin su maka waɗanda ke sawa a rediyo ana ainihin kaza kaza ana gida kai kuna ce musamman lafazi wanda yake cin karo da shari'a ne baya halatta a cikin gari li'anna sukuta ala munkar munkar qa'ida as-sukutu ala munkar munkar shiru akan munkar munkar saboda kamar ayan kenan mawaka da tuke bin su wajen batta su Allah ta tsare mu amma waƙi mai ma'ana wannan tana da ai na sha ba da misali da yawa ya ilahi da arshi bani hankali da yawan bayani yan uwa suka tambi kaga wannan ni ne waƙe ke ina jin faraji ne ko kuwa da yanar mutane ko ba haka ba yace ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da tubun dawaki ga tubun matsara a taki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar farko mara kwallo mai yi mutuwa wannan kan hikima ce tsagurwa haka za ka samu abokin ali a kairu aliyu na min da sa'adu gungun da sauransu sun mu'azhari waɗannan ana kiran su waƙi sun ƙunshi kiran kwallo amma ka zo kana a sha ruwa ba lai ba tana yi hatsari kowa inda ake samu a cikin sanar da ake samu a gidajen a tsari wai ai ita a dole wai ita inda yi shi ma inda ɗayan mutum su je kan dutse wata su je goma sa wani mutum yi ko ba ka suke ce so musulmi ne musulmi min Allah kyau muke da shi yau wato mene ce ko a gurguje game da sayi na da ba za mu kammala shi yau zan kaɗan daga cikin nasarorin shi daga cikin babban abin da umar ya yi shi ya fara bayyana kalmar shahada a fili a makka ya rasu ba kan gaskiya muke ce eh to da me za mu koyi ya tashi ya kwana kiran sallah suka taso wasu ta ce kai dan sabba ba su kale shi har sahabai na cewa wallahi da umar ya musulunta sai muka samu izza da kiran sallah a shantu mutu a ɓoye shi kuma ce ba za a ɓoye daga yau da ta ta zo shi za ki da shi alfaro mai raba tsakanin kare da an gane ko na biyu yana daga cikin guda goma da aka ba su aljanna tun daga duniya amma da tashi yin kai ba sai suka kara ma jin tsoro rima wani shi ne khalifa na biyu kuma shi ya fara amfani da titan din امير المؤمنين كما كما فإن الله كرة يكرا كنش أمير آه يكرا كنش خليفة رسول الله في عمر يكرا شيء من ذي كرا كنش شيء ذي من ذي كرا كنش خليفة رسول الله دمين عيبا شيء ذي ذي كرا كنش خليفة خليفة رسول الله عثمان كم يسمي خليفة خليفة لكن ذي قيد جو سيد شوي ويشي أكثر كلمة خليفة يفرق يفرق من ذي كلمة مين amin daga nan ka samu kalmar emiya don ba tura je zo daga ne samu kalmar mai emiya sai na Amur shi ya da wata mace ana kiranta ashifa tana cikin sabon manzon ita ki kula min da harkokin na da hadan kasuwancin mata kina da albashi umar a zamanin sa aka bude kasashen musulunci da yawa shi ya fara faɗaɗa masallacin annabi an gane ku sai na umar shi ne farkon wanda ke fita da daddare ya bi kasuwa in ya kasuwa kuma sai ya ɓadda bani don karsa gane har wata ran ya zo ya da wani mutum yana sayar da wata mace ce tana sayar da misali nono ta ce da ya take zai ki ƙara ma nonon nan ruwa kin girman don ya yi auki mu cire da wani yadda ce mama sarkin musulmi umar ya ce ai wannan ha'inci na Allah ya mana shi yana nan ne a baya gani umar kuma na ji barka sai yadda ce to ai in baya gani mu ubangijin shi yana gani umar ya ce kai wannan yari ya zan aka wato abin gogoriyo sai ya aiki ɗan shi afin ibn wata duka wani muna fata a samu jariya ta cikin والولد الطيب يخرج نباته بإذن ربهم لأكي أولا في تهي في الليلة ليلة تهي في أم الله عبد الله أم الله مريضة بيروت تنبقي تعلمه بلد يعني خليفة الشيكارة والكافرين ومجوسي بسنا أبو رؤل المجوسي بشكي دوقة yaron maghira din shu'ba yace na gode Allah da ya sa mutuwa ta a hannun kafirin da bai taɓa ma Allah su duda ba ballan tana ya kama hujja da sunan da tsira gaban Allah za mu tsaya shi ta ji faruwa islam a ta ta taƙaice taƙaicen taƙaicewa mu je ga aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما آية دليل سنة بيوكينا أجتم أن سورة تهدو سورة النساء لكن الراس هو هنا أنقاني يقول sai dai waɗanda ke da dahir a ilimi shi ne arras ka ce mutum yana da rusu mana a fagen ilimi kafasa ba laka-laka ba ce yana da tabbatuwa a fagen karatu ba kanaka mai ke da shi ne to Allah ce amma waɗanda suke da wato tabbatuwa sosai a fagen ilimin Allah ta fiya cikinsu minhum cikinsu yahudawan da kuma ainihin muminai to su suna imani da abin da aka faɗa ai kaga ya koro kirkin, ahli kitab na yahuda ko ba mm. suna da kaza ka sun amma waɗanda ke da dahir a fagen karatu sun san kai annabin Allah ne da irin su Allah ibn Salam mm. kaga shi ya mutu to su ne arrasu eh, da masu imani suna imani da abin da aka saukar gare ka ya rasulullah da abin da aka saukar gabaninka su ne masu tsayar da sallah masu ba da zakka suna imani da Allah da ranar lahira to waɗannan ula'ika sun utihim ajran azima mu ba su da dafa suna ga kalmar ilimi inda za ce ka fassara ilimi ne ne ilimi su da shiga sai ilimi na da wahala kama fassara ilimi ba yana da ka fassara shi amma wata ka ce a wani irin haske ne da allah ke jefawa a zuciyar mai shi wanda da shi ke gani ga daidai da karya daidai su ne yi kare su ne da suna ganin ilimi madin ganin sun yace a gaskiya ilimi a'ala wa ashrafu bi an yu'ala ya fi karfin kai dufanin ne ne kuma muka ce ilimi ilimi a fahimtar mu qala allah qala rasul qala amma wannan bai kore sauran kuma ilimin da ilimin aikin gona ilimi ilimin canji injiniyar mai a ilimin ne da muna bukatar su kwarai a amma hakikanin ilimin da zai kulla ka da Allah kai tsaye a yi lissafa kula to sai da duk wani ilimi da kai shi kuma idan ka gyara zuciyarka sai zama to kamar kana neman ilimin qur'ani qur'anin kuma in ka yin shi dan duniya sai ka tashi zero zai zuciya ta lalata Allah ta kare to saboda muhimmancin ilimi Allah ya ambaci ilimi al-ilmi sau 80 a Qur'ani ilmi ilmi su 80 za ku samu ne cikin littafin al-mu'jam al-mutahrif lal fadl Qur'an na Sheikh Malik Muhammad Fuad al-Ayyubi Abdul Bakar an gane ko muhimmin littafi ne ɗalibin yana bukatar sa المؤذن المتحرف يلفظ القرآن في فرونك إذا أنت بيستر لك كلمة كلمة أجل حجم يتولى كلمة تنسى تذاب عليك هذا مجبر مهمان شيء مصمم أخوك التفسير لا تسلموا الكتاب يكون هذا الشيء شافي اللي شدة دعاية مهمتا أنت كيف أتكلم المعجم المتحرص لألفاظ القرآن الكريم na muhammad fa'ad abdulbaki al'ayyu ya rasu allah jikai shi a shafi mai san da ainihin tabbas baya ga nan kuma ilimi a ƙur'ani kan zo a ma'ana uku wannan kuma za ku samu cikin littafin alwujuhu wal nazair na al-imam ad Za ka iya download din sa a cikin app muhimmanci شيخو يفرسي باكتين سلونا بمعنى كده ربتم كلمة إلمي كنزو أنا مثل جنيني قرآني كم يقول لا شيء إلمي ألا أتأل أما أنا مثل جنيني إنامي الثاني الله تعالى ولمن يولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابر ونبلو أخبر أي حتى نرى كيف شيء جنيني الله تعالى مجربيكم har mun san da sani ba suka ce kafin ku yi jihadi da su domin ta ce lalawa suka ce hasa yawa mana ka yi allah zai gani sassan la'amurar ku allah zai ga aiki amma ga shi ya yi amfani da lafazin suka ce al'ilmu guna da ma'ana ruwa a rasul za ku samu wannan a cikin surat muhammadin aya ashirin da sannan kuma yake an hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamu Allahu lazzamikum wa ya ya'lamu sabirin kuna tsammani za ku shiga aljanna haka araha alali Allah bai san waɗanda suka yi jihadi cikin ku ba bai san masu haƙuri ba ka ce Allah ba shi da ilimi ai ba ka kore ilimin da bari Allah suka ce abinda ake nufi bai na haƙurin ku ba ai aiki Allah ke za ka yi wa za ka bayar da ya amma aikin ka shi ke amma me yake ilimi ya fada suka ce ilimi anan ana nufin menene ana nufin gani ne suratu al-imran aya 100 da nawa 42 a cikin suratu bara'a an hasittum an tutraku walamma ya'lam lazza kuna tsammani za a bar ku Allah bai san suke jihadi ba shi ma dai irin wancan ayar ana nufin Allah bai gani ba amma dai ce ya kuna fahimta na biyu ilimi kan zo a qur'ani amma ana nufin hakikanin ilimin to nan da Allah ta'ala yake to rasul fil ilm wanne ake ne dama hikimar wannan okay faɗin abin da ka faɗa to wannan fassarar ga gidan da ya kamata ita ce hikima ku da kun za ku iya cewa ilimin da aka faɗa a nan a wanne aji ya kamata kalmar ta shigo guda kun da maka ilimi kun zo a matsayin mai gani na biyu ilimi kun zo asalin shi mazarar ilimi misali Allah ta'ala yana cewa mai ya alamu ma ta sirro wani ma ta ulimi oh Allah ya tafi ba gani bane ani na sirri ko ba sautin nahli kenan aya ta tara da kuma at-taqabul aya ta shi ne gizo to kaga wannan ke sannan kuma Allah ta'ala na cewa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun Allah ya san abin da kuka bayyana na zance da abin da kuka koyi suratul anbiya aya 110 wani irin ake nufi gani kuka da ilimin kan kanka sani ake nufi kuna fahimta ta ilimin kuma kan zo a qur'ani ana nufin izini ba gani ba فعزيني جنوش الخدي ده كوي تعميش الإلي من أكل فضل إذن مثال يكتن سورة هود آية تقول شاء هود فعلموا أن ما أنزل بإلم الله وأن لا إله إلا مثال يكتن سورة دوان من القرآن بإلم الله فكتن أي بإذن الله فمد قصة لله كان إلم كم ضعب قومي الرؤية العلم بالعلم فنقوم الإذن a fahimto to in kun fahimta kuma fahimta din da Allah ta'ala ce warrasa ta wani fil'il wani ilmi ilmi ba a ru'ya ba ba ilmi hikimar irin wannan da aka irin wannan bayani zunzurutun ƙashin bayan ilmi tafsir sai dai ma'abota ilimi masu dace cikinsu da muminai suna imani da abin da aka saukar maka ya rasulullah da abin da aka saukar gabaninka da masu tsayin da sallah da masu ba da zakka da masu imani da Allah ta'ala da kuma ran lafiya waɗancananka Allah zai ba su lada mai tari ne fassarar ta gabata ne ta so mu yi jika da aya إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسليما رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك للي هم وهم زوا كريم ka wannan kaɗin wa ake musuwa ba wanda zai ɗauki wannan kaula duk duniya in ba mutum ɗaya ba shi ne annabi muhammad lallai mu mun yi wahayi zuwa gare ka yalla ce kama auhaina ila nuhin wannan na min ba'di kwatankwacin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka zo a bayan shi sunan sai Allah ya ba da listin annabawa in kun yi lissafi bari ba ku dama ku lissafi annabawa nawa aka ba ina jira ku ku ba da lissafi tara kwada lissafin ba to Allah ya ce mu hai zuwa ga kamar da muka hai zuwa ga ainihin annabi nu nawa sha ɗaya ko to ga dai lissafin ni wahayi zuwa gare ka to kila sai ka ce annabi ya shigo ciki kiwo amma ba a kira sunan shi karar ba sai dai lamirin shi ko kuwa lalle mu wahayi zuwa gare ka yanzu Allah ya ce in kuma ka so ka ce a tunda shi ne jagora to kai ne kamar misali paul waya din annabawa a bayan ka suke to ga sauran jerin kun fahimta to in kuka hada da shi to lissafin zai sai sannan kamar da muka zuwa ga annabi no biyu ko ɗaya da kuma annabawa a bayan shi ba faɗi bitar ba ta ce wa auhaina ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaquba wal asbaq وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا كنت شادا كنت شادا فكافن هكا النبي الله نور القرآن من جلما الله يكراش سوء أيدي هسوء أربعين دا أكو daga bakar hannu irin wannan alƙalma ana ɗin san bambanci kada amma dai mafi rinjaye shi Allah ya kira nuh ko ne nuhin ko nuhan ko nuhu saboda suna ne ne ko cikin sunayen annaba a kodan da ba a musa ba mu'arrabai ba ne mabiniye ne na taɓa gaya muku lokacin tafsiri a sunayen annabawa da Allah ya faɗa a Qur'ani suna wani jama'a ashirin da waɗanda li'iradin larabci ke bi ta kansu guda nawa mu'arabai nawa ne cikin ashirin da biyar waɗanda ake musu liradi menene liradi ma'arifatu tagayyuri awakhir al-kalim بحسب العوامل الداخلة عليه ja zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidu dun dan bin misali ko bayyana to sunayen annabawa akwai waɗanda suke karɓar liƙarabi su guda takwas kawai ko sun ja ne na ce muku adadin su sun shamla sadun nunun shinun nemun lamun haka ne sai hau sun shida su ne sun shamla sad salihu صالح صالحا صالحا نون نوح نوح نوحا نوحي بيده شين الصن شملة شين شعيب شعيب شعيب شعيب هذا معرب سمي ميم محمد محمد محمد محمد عليه الصلاة والسلام شملة لام لوط يوقن قدسي بني في هؤلاء هو كده نوكنا يا جماعة كده بيتشكين سونا ينمنا أنبا ودا أشيرين دبير ودا شده لني كأي تكي مصري غرابي صورة المغنيين فؤان الفرة طازو أمداني خو ذاك شيء يعني أرسل الله إلى ذاك شيء إلى إبراهيم ذاك إلى إبراهيم ko ba ka ba sai ka ce majrurun bil fatha niyabatan min kafa. amma guda shirin kana musu su ne sun shamla injil mabal qur'an in ka tara su a cikin abin da yake sun shamla ka kiyaye gwado saudan salihu nonon no har tsaye da muka faɗa arabtum to Allah ya ambaci annabin Allah nuhu sau ɗaiɗai har sau nan muka ce annabi nu shine mafi daɗaiwan annabawa a dawa shekara na shekara na ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيه ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سورة الأنكبوت سورة من لما أشهد الكتاب sai dai shekarar dubu ba annabi ba ila da haka suka ce ya kai mai son karayu a duniya za ka yi shekarun annabi na wata ne? Allah kara masa aminci to annabawa bayan shi mun yi wayi zuwa ga annabi ibrahim ibrahim Allah ya kira shi a ƙur'ani sau ɗaiɗai har da tara. baban annabawa ke abul biya amma bayan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jikokin shi shi ya sa da yane matar kuyanga mariya ta haifi ta ce na sa mai sunan ba babana ashe suna ce ka ce ɗan ka samu sunan baban an kawo wannan ana a ce wannan yaro na sa mai sunan dama mahaifina sunan shi yaya sunan yaro yaya amma fa duk gidan sai da ta sai da ce ne abba ko ba ko khalifa ko magaji saboda ya ta bahaushe wani sunan mai gidan ne ko ce mai gida to amma ana masu o to yin an sa ana kiran sunan yan zangalgal ko ana sayawa yanzu ana sayawa a dafa ba a yi a da ko mun sha faɗa wannan ba daidai bai nake cewa annabin Allah Ibrahim Allah ya tsara masa aminci wato ainihin Allah ya kira shi to ɗaiɗai ko na ce da ku <laughs> sannan wa Ismail Allah ya kira annabi Ismail to goma sha biyu a Qur'ani sha Ismail dan waye dan annabi Ibrahim haka ne su suka kira Ishmael annabi sallallahu alaihi daga tsatsun sai fito kai tsaye sallallahu adnan ba washe kan ce shugaban bayi muhammad jikan adnana ɗan suwaida adnan na daga cikin jikokin annabi ismail arabtum to allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi ismail wa ithaq da annabi ithaq allah ya kira sau goma sha bakwai a ƙwararri annabi ishaq sha bakwai television time kuma zai zuwa isaac ta turanci cikin. a rasul da shi da annabi ismail wane ne babba ismail ya girme shi ko kuwa isaac daga baya ke banu isra'il suna ɗaukar wato sansanin su daga annabi isa sassiyar rudawa ta hanyar ɗanta annabi ya su kuma laraba suna ɗaukowa daga yau da aka ce ashe yan uwa ne ma a tarihi shi yasa masana ilimin anthropology suke cewa da yahudawa da laraba ana kin da semitic folk kabila samiya ko da yahudawa ke kawo na antisemitism a yin tsariyar bangaci a kusa domin hatta larabawa suna cikin alkalwar islamiyya a yana arabtun allah ya kira annabi ismail kamar da muka ce sau sha biyu isa sau goma sha biyu sannan allah ya ce da kuma wa wa yaqub Allah ya kira annabi yaqub daidai to goma sha shi a Qur'ani yaqubu an gane ko shi ake kira shi mai da turanci suke tun jacob shi ne kuma ake kiransa isra'il kiransa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'il ala nafsi min qabl an tasawwara bil fa'ti bit tawrat an gane ko Allah ya kira shi daidai sau goma sha shida sai kuma wa Allah ya ambata a nan da kuma ainihin al'asba to al'asba shi sunan mutum da ya ne kuka da yawa da yawa ne amma ko masu kiran kan suna al'asba mutum ɗaya sunan shi asba na ji wannan ko malami ɗan uwa mutumin kirki Allah ya ƙara mai lafiya sunan shi al'asba mahaifin ƙorani ya karatu a madina na kun shi a wata ƙasa ba nan najeriya sun shi gina shekara su ba amma su jam'i ina son ku gane menene singular na al'asbab to wani yi da hausa jika to amma kuma alhasib shi ma mai su mai gwamnati suka ce in ka ji larawa sun ce alhasibu jika ta fuskar uba ke amma sifin jika ta fuskar mace ya ga ake to alhassan sifin da kowai da kun lura? ta wannan shi to su ba a alwahin zuwa gane su ba mu da sunansu daki da su saboda ka za mu cire adadin misali sannan kuma wa ita, Allah ce mun yi wahayi zuwa ga ainihin annabi isa haka kuma akbar a cikin wannan jeran annabi isa dan maryam so ɗai ɗai ashirin da hudu allah kira shi akbar isa da kuma dan maryam da sauran su Allah ya ƙara mai aminci sannan wa ayyub mun yi wahayi zuwa ga annabi ayyuba shi suke kira joy da turanci Allah ya yi sauƙa ƙwa'ani ayyub duka duka kun fahimta sannan Allah ya ce kuma me wa yunusa da annabi yunus Allah ya kira shi sau shida ko daga cikin wa inna yunusa la min al mursalin iz abaqa ila al fulk sunan shi sannan kuma Allah ya ce mun yi zuwa ga annabi harun harun ko ashirin Allah kira shi a qur'ani tare da dan bambancin abin saboda yawanci sunan shi an raba da annabi musa ko musa ba wanda ke da suna a bari irin shi ko ɗari talatin da shida Allahu akbar annabi musa sau ɗari da talatin da shida harun su ashirin suna kiransa wai aaron a turanci Allah ya yi wahayi zuwa gare sannan kuma da wa wa sulaimana mun yi wahayi zuwa ga sulaiman dan annabuwa dan annabuwa dawo Allah ya kira su goma sha bakwai a Qur'ani na bisulai sarki dan sarki masu abu annabi Sulaiman daga cikin abin da Allah ya bashi daga nan masallacin sahaba a kullila abin nan kan mu ga dama sai ce jama'a duk ku rufe fuskar ku rufe ku sai ce iska ɗauke su shi kai su ka'aba suka biyo sai gan kaka ɗan jiraɗi ma annabi Sulaiman Allah ya ba shi iko a kan aljannu in ya zo ya kafa kujerar mulki ba wanda zai taurin kai har da mutuwa ta fara shi ba su gane wannan kenan Allah ya kira annabin Allah Sulaiman kamar da na gaya muku sonawa sau goma sha bakwai sai kuma baban shi annabi Dawuda shi kuma sau goma sha ba. sai Allah ya ce mai wa atayna Dawuda zabura mun ba annabi dawo da zabura zabura suna kiranta wai sam da book of sam amma sai aka waye gari a kasar hausa a da sai kaga ana yawo da wani littafi wai sunan shi zabura wai zabura ta dawo da mai kulaken duka kaga irin malamin wa'azin turmin da malamin sun da share ƙarya da farko dai zabura ba da harshen larabci ne wanda wajibi ne a hukuma ta musulunci a sa ido kan me ake faɗa da sunan qur'ani saboda kar a jingina ma Allah abin da Allah bai faɗa waɗannan annabawa masu daraja Allah yana nuna mana alaƙa tsakaninsu da annabi Muhammad dan yace kama mun wahayi zuwa gare ka kamar yadda muke wahayi zuwa ga Allah annabawa sai karkare da kuma mun ba annabi dawo da zabura wa rusulan sai ce wasu manzannin kad qasasnahum alai ai mun baka labarin su daki daki daki a misali a cikin wannan jere kun ji annabi yusuf kun ji annabi zulkifl ko an ji misali annabi iliya an ji armaya da yahaya to wasu annabawa allah ke mun baka labarin wa rusulan lam naqsus alai wasu ba ka labarin su ba sai ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana shi yasa ake ce Musa kalimullah annabi Musa maganannen Allah wanda Allah ya magana shi shi ne bahaushe sai ya ƙara Musa kallon aya Allah ko yana samun na uku eh. kwace ne eh, kalla akan ce kalla tun ya halatta ka samu yaro sunan kalla sai mu ce al'ada ce ba ana samu yaro suna a ce a ce suna wani misali ainihin dan taliba dan liki dan asali, ko ba haka misali eh, ai ka ga sunayen lokaci a al'adar bahaushe a tsalla ne yan nan da nan ala nisan kafin shi tsalle ki kuma ko haka da sauransu misali wannan al'ada shi gari a ba ta musu al'ada ko ba to amma ai bahaushe kan ce ka na littafi ba haka ke cewa ma'ana ba wani al'ada na littafi yana nufin wanda aka yanka maka ragon suna za ka zo ka sa kake jama'a sun su dabi har za ka sai dai ana kallon lokacin da aka haife shi arabtum sauraka Allah ta wa ta'ala sai ta wasu manzannin mun ba ka kissar su daki daki min qablu tun kafin yanzu wa rusulan lam naqsus alai wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Annabi Musa magana rusulan su manzannin nan mubashirin masu bishara ne game da shiga aljanna ga masu biyayya wa munzir masu gargadi game da shiga wata ga saboda masu taurin kai li Allah ya kuna lillahi Allah sun ba ta dan kada mutane su samu wata hujja ta kirkiya bayan manzanci dan kada wani ce to Allah baka aiko mu ba ya aiko an ga an katse ma dan adam hanzari wa kana Allahu azizul hakima Allah ya tabbata azizan shine buwaye gagara misali hakiman gwani wanda babu gwaninta irin ta Allah jalla jalaluhu lakin Allah ka karanta lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk أنزله بعلمه والملائكة يشهدون نعم وكفى بالله شهيدا الله تعالى يقول لكن الله يشهد بما أنزل عليه أنزله بإلمه sai dai Allah yana kafa shaida kan abin da ya saukar gare ka ya Rasulullah cewa tabbas dahir daga wuri shi in duk duniya ta ki yau ai shirme ne tun mai duniya da lafiya da kuma yayin shi ke magana ta kare shi za ka ce ka nemi yardan Allah manta da yardan mutane kawai in Allah ya saka kowa mai zai yake ta mutane to Allah ta'ala ya riga ya kafa shaida kan abin da ya saukar maka ya saukar maka shi da ilimin shi wal mala'ikatu yashhadun mala'iku su ma suna shaida wa kafa billahi shahida Allah shine shi kan tabbatar da shaida cewa kai annabin Allah ne manzon shi ne littafin nan daga gare shi suke in wani yaki sai kuma mai san makar ake arabtun sai Allah ta'ala ce mai kuma إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا آية من لما تريد الستين دبقوا ديدي تكون من سورة إن الذين كفروا للي ودن بسك كافر سيد الله وصدوا سك كوتر suka babbaki hanyar kaiwa ga Allah suka tattoshe suka kore mutane gabarin hanyar Allah to tafi ardallu lalle sun bata dalalan ba'ida bata wadda ta yi nesa kwata-kwata daga hanyar Allah ka tare mu aya ta gaba إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا سبحان الله وكان ذلك على الله يسيرا إلا الذين كفروا وظلموا للي وأن لتك كافر شيد ألا فكي طولي كان كافر شيد ومسك هذا الظالم أنا كافر شيد الظالم شيد فأي شيء كانت كافر شيد منين ظالم شيد to tanwi'i ne na wato sun shiga cikin laifi kasa-kasa sun yi kafirci sun yi zalunci in ba ka ba kafircin a karan kan shi ai zalunci a rafin ke Allah ce waɗanda suka kafirci suka kuma yi zalunci dama ya ce wal kafiru na umar bada kafirai ai suna dama a azzalimai su waɗannan lam yakuni lahu liyasira lahum yau ai ba mai yiwa ne, Allah ya gafarta lam yakuni li Allah hana ni juhu eh, ba mai yiwa bane a ce Allah ya gafarta musu wala mai yahdihum tariqa ko Allah ya shirya da su tariqa hanya mai kakkiya tsotsar zuwa ga Allah in ka ga an shirya da su illa tariqa jahannam sai dai hanyar kaiwa ga jahannam khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin jahannama har abada ba fita wa kana zalika ala Allah yasira yau haka ga Allah ya gudu mai sauki na'udhu billahi min jahannam aya ta يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أيها الناس يا قل متاني كان القرآن يستقول بذلك الدنيا بيتي يا قل متاني رسالة عالمية شاملة مضطردة مستغرقة لا تبقي ولا تضغط kowa ya shigo ciki shi yasa kullum mun sha faɗa musulunci yana da gamewa gamewa iri إن للإسلام عالمية عالمية تعددية وعالمية تعبدية إن للإسلام إن لرسالة الإسلام عالمية وهذه العالمية نعم متفرئة إلى يعني ضربين عالمية تعددية ينكسر كتير جغرافية لكما عالمية واتو تعبدية مسلم تيونا دي يونيفرساليتي إيري جميع وا جدك كان الدنيا جمي القرآن يا أيها الناس يا قومتان ثم لا كتير لربانك دنبا لربانك أبي متانبا الله نك يا قومتان وشيني وانا جمي والمسلم تي جدك كان الدنيا مسلم لكي بانغون دنيا da gabashin duniya sakon manzan Allah ya kamata ya ce kare shi kalora ya kamata amma in bai taɓa jin labarin annabi ba na yi wannan tambayar kwanaki a nan. ko to akwai mutumin da za a ce har yanzu bai taɓa sanin manzan Allah ba za a iya samu ne wannan tambayar kwanaki a nan ko miliyowa ne la'alla ko wata kabila a wani ƙungun jeji da mutum da sakon ba to amma ko bai je gare shi ba dai saƙon ne an miƙa zuwa don ya ce ya ayyana ya ku mutane wani shi ne game wata ta ta'addudiyyar ko jagarafiyyar ma'ana a geografikance saƙon na dukkanin ɗan adam shi yasa mutum in zai musulunta ba a mai sha shi yasa mu da muka ɗan zauna a kudu mukan sha wani abun dariya wai ga abun dariya yaro ya ƙirƙi haƙori sai ka ga a ƙasar ibo idan in ko wata ƙabila ta musulun ta ce kai za ka shiga addinin hausawa ne una una ta hausa religion una muka ce look ba addinin hausawa ba wa ma naka illa kafatan to ma matsalar ai mu ne kila ba mu ga mun sakon ballan tana su gane an fahimta ko to sukan yi wannan magana wasu daga cikin su ai ta shiga addinin hausa ba haka ba musulunci ba na hausa ba musulunci na wanda ya yi ne shike wanda ya musulunta yau in ya fi karo da musulunci ka fada abin umarni a rasu wannan shi ne manan ganewar saƙon musulunci ta fuskar ɗaiɗaikun mutane fahimto kuma musulunci na da gamewa ta abudiyyan ta fuskar bauta ta yadda komai na ka bauta cin abincin ka bauta ne kwanciyarka bauta ce kwanciyar neman aure bauta kaɗaitanka da iyali bauta hatta shiga baya hatta tafiya akan titi bauta ne misali suna cewa in kana tafiya a babban titi kana tafiya a ƙasa kar tafiya a tsakiya na motoci ne domin kar abu ne sabon su idan kuma kana tafiya misali a hanya a cikin jeji kuma burtali sun san burtali ko hanyar tsokakkiya suka ce kar tafiya a gefe don tsakiya saboda in ka ji gefe kira kana kusa da duhu kira akwai gaba da kadari da su shekaru komai na ka akwai addini to wannan shine abin da muke kira wato universality na musulunci wato devotion ta fuskar ibada komai na komai na a matsayin ka na lecturer ka ce to ko da ina karanta da ku economics ne to sahun mata daban maza da wani hana ka za ka iya za ka iya yadda sakon musulunci in ka samu dama kai mai selection in ka ce a amonin wayo ne shi nan ka lalace ka ci amanar addini kuma kana da wannan iko ba mai ce da ke gami ko asibitin za ka ce a bangaren mata da bangaren babu da ɗaya ka kai musulunci ne saboda musulunci yana da ananiya game in kana tuka mota musulunci na wurin kasance ce sai kayan gudu ka tafi da wurin hmm. tana iya halatta ta ta gamewa an gane idan za ka yi abota ka ba mutane kirki alamiya in za ka auri mace musamman suna kira ga matasa kar ku yi wa 'yan mata ƙarya sai zan aure ki in kika aure ni za ki huta za mu je dubai za mu je kaza kaza duk ba gaskiya ba ga ya mata hakikanin gaskiyar in ya so a zo a tarama ta fi haka ita kanta ibada ce amma idan ka tuno ƙaryan gaske aka zuwa ga ashe huhun ma'abu ne ba kus wani mutuntun ku sai kuma yan matan ku dena dan bangaren ibada ne kar ku dinga yin ado don ku ja hankali don ku aure kuma ba ka kasance da Allah ta'ala ya ka wannan ya nuna maka ibada tana da matuƙar faɗin gaske ko likita ne zai tsira ya fara kiran suna Allah bismillah Allahumma don ka san komai sai Allah da Allah ya gada masu in ka kasa kaya ka ce Allah da sunanka na kasa kayan nan taimako da samun galaba kai za ka bani ba iyawa ta ba dabara ce komai na ka ibada sautari za ka hau jirgi idan suna cewa subhanan labi ta kallon wannan abin yana da daɗi in muka hau musulmi amma wasu ba su aiki na sun daga cikin jiragen mu a nan karo akwai na dan kabo Allah ya kai shi da rama na san suna wannan kokarin a baya ya kamata ma na yanzu a dinga kan wani saboda kun hon samaniya Allah ne ke da samani shi ke yin da ya dama ibada kuma ibada wannan zai sa kafin na ƙari sana ambaci wata magana waɗanda suke amfani da wa'azukan malamai sai ga misali kayi lacca ko ka sai ga wasu sun yada abin ya tafi inda baka faɗa wani abu ne mai kyau ko na yi Allah ya muku albarka sai dai wasu na cewa malam doka fa ta zo ya kamata wasu su dinga kimanta abin da ake kira copyright ce menene copyright eh ai da yawa zuwa suke suke neman kuɗi da ku kuma da ba da kuɗi muke da ai muna yi dai sakon musulunci ya je ko ina to sai dai ne wani tsokaci muhimmi a iya amfani da abin da ka faɗa a soka abin da ba shi ka faɗa ba amma kuma a ce kai ne ku je Ya yaɗa wannan abin su tara abin duniya sannan kai kila ba da sanin na fata an gane ko akwai dokoki da kuma jagorancin maka. yi kotun kuma wata tasha da ce misali misali kai malam wasu dukkan ka wuri kaza mutane sun fi dubu kaza dubu ɗari na mai ambata yaro ya faɗi kuma an yi cana da a ce a ah, mu ko mu kula mu dai abin da muke bukata wanda suka yi sun yada sakon saboda Allah ne Allah ya tara mu akan lada amma wannan kuma bai kore dokokin da in suna na a ƙasa saboda musulunci baki da wajen addini ne wannan shi ma ka shigar da zuciya dan Allah kake yi ka kuma gyara shi wannan shi ma ibada kun fahimce ni yana daga cikin ibada masallatai a ce masallatai na da wato zuciya mai yawa wajen ɗaukar nauyin mutane biya na yara scholarship biyan kuɗin makaranta da wannan muhimmi ran da ban zo tafsirin nan ba ba biyu ga april aka fara azumi ba kun san biyu ga april ne kun san ba na gida lokacin ana gaya mu kwanakin ba ina lagos yaron da ya ɗauko daga airport zuwa mafarki sai na ce da ya da da da allah wani da ku da kiristoci a lagos suwa suka biya na ta faɗi mana sai ka ce eto eh mun fi su amma fa gaskiya ina tabbatar masa malam an fara samun cin da yawa ta samu ana dinsu zuwa ga ayyukan kanci saboda wato irin kuɗin da coci ke da suka mallaka suna da wasu yace ka gani misali ubana yi karatu ne a jami'ar ummul kura ta makka ummul kura ta makka ita amma alhamdulillah ubana malami ne za ga mutum a waje a amma ba zai taso na economic na misali ba na samun impact na masallaci a jiki yadda ya faɗa misali ba zai misali magana ka ba to amma ku sun suka gane ka, sai suka dinga da hanyoyin samu da yawa je ka yi karatu har zuwa mataki na phd ka zama ka zaka amma ka sani coci ce ke sarrafa ka ita ta ba mu da wannan wayewa wannan ke ta hankalin da yawa daga cikin mallakar suna to su nan balantana kuma arewa ina sun kifayewar allah hmm? kusan ba mu sa mu san da wannan kawai masallaci masha Allah a yi karatu a watsa da kawai je ka ga masallaci a kasashe na duniya da muka ji za ga masallaci na controlling ɗin wato abubuwa da dama na alkhairi a kawo bukata a biyu amma da ke faru mun mun sha faɗa abin da muke cewa ya koma su hali tun da kun san kukan toro ku je masallaci azumin nan kafin ya fita adadin masu zuwa gidana da ire-ire na ba ka san adadin ku je gidan nan wani ce ku je gidan shi da gidan can da kake da gidan can shi kuma zai loke kai ba ka son aljannan ne muna murna kuma da amma abin da muke cewa mu yi mu kanmu adalci ku ce akar makalla mun tara kuɗi naira miliyar ɗari biyar ba ruwan ka ce ba ma kan gudun kawai ku aje a wurin kawai ku ce da mu bai taka iya mana kuɗi da su wani wasu kawai da abin da muke so ba ma son ganin kuɗi mu ba su gamsu da su amma ku kara kuɗi tunda mu na ɓangaren makarantar, mu ilmantar mun tara wannan Allah ya ya ga mu haka kuma ku tara na ku bangaren ai shiga aljanna na kana wani ana mutum bai bane kila ma kafirin ma samu mutsaya ko ubangiji amma ruwa tsiya ku ƙara tsiya sai mana yawa sai mutum ya je shago ya kashe miliyan ɗaya ko dubu amma masallaci ya masa rowar naira dubu ku samar da irin wannan pool wannan kudin ku tara ba mu so mu su ku dai sanar da mu malakin kun amince da wanda ya zo ku ba da recommendation da duk bukata da ku ku tsaya ku ta karatu ku ku ta binciken wallahi zai banda maza ka iske malami shi zai maka lissan shi zai bincike shi ke an ta tambaya shi ke rike littattafai shi in ya marka a masallaci ya makara liman bai zo bane muna zarantar kanmu da kanmu a ba abin mu haƙi ta mata kuma dole a rinka faɗi don kowa da wannan sakon da kyau da musulunci ba ke dawamin addini ba ne sai dai in baka yawo a duniya sai ka zama kifin rijiya amma idan ka ɗin sabila da suka ce to lalle da abin da ke faruwa gidan mu'amalar mu ta nesa nesa kuma wani lokaci da nesa kai magana ke tare da yi wani kirgaya ne ya ce akwai wani gwamna a kan nan tamu wanda ya ba da wata gudunmuwan motoci saboda da'awa sai wani ce wanda wani ila abu ne ka malamai da waɗannan motoci eh suna ayan fara kuma yana zula kuma yi musulmi ki dahu min lalataccen iya duniyar su a tsoke suke misali muka ce mai haka yake wannan je ka ga inda masallatai ke ainihin gina wurare na alkhairi ba ɗan kaɗan su babu nuna wani da su ubangiji mu je zuwa wata ran Allah zai kai mu ga wannan lokacin da yardan Allah matasa muna fata a hannunku Allah zai wannan abu a yardan Allah ya ba ku dukiyar ya ba ku zuciyar ya ba ku himma ya ba ku determination masallaci ya dauki nauyin yara su fita karatu ko ina a duniya su dauki medical bill su biya kuɗin haya da masu kudin da suna bayar ko kuma ku ci gaba da karantarwa din in yasa duk sai Allah ya tara maka alkhairin gaba da duk wannan bangaren ibada ne kun fahimci sakon to in nace Allah ya tabbatar in ji amin din ku Allah ya tabbatar Allah ku سبحان ربك رب العزة ما يشركون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم